matasa barkamu da yau labarin matasa kuke saurare daga nan studio kalangu nan ɗakin magana kuna tare da nisa mai ragwafi da gora ta cewa da kullum fanta shamsu fanta ya kike kina lafiya alhamdulillah mira ya ne ya wajen ki lafiya launi. To yau muke labari. Yau gora za mu fara da zancen baje kolin Sahel Nijar 2022 musamman ma halartar matasa. A cikin taƙaitaccen rahoton namu za mu je da ku garin Kance da ke karkashin jihar Zandar domin jin yadda wasu matasa ke fita makaranta domin tafiya bakuncin haure. Daga ƙarshe kuma kamar yadda muka saba sai filin na wasannin motsa jiki. Amma kafin nan gora bar mu leƙa jihar Agadez inda aka gudanar da wata muhawarar wayar da kai ga matasa masu aikin hannu. Haka ne gora an yi ta ne a madadin ranar da aka keɓe domin ayyukan hannu wato karo na 29. Sannan kuma wannan muhawarar ta kasance wata dama domin sanar da waɗannan matasan hanyoyin bi wajen samun digiri na ayyukan hannu. Ƙarin bayani da a cikin wannan rahoton na ne sai Karim. kimanin matasa 100 da ke gudanar da ayyuka iri daban-daban ne suka kasance a wannan muhawarar wayar da kan matasa ma'aikatan hannu abdullahi duf shugaban cibiyar ma'aikatan hannu ta jiha na dauke da karin bayani suna da ilimi da sani amma sai dai ba sa iya shiga kwambalar saboda ba su da diploma muna gwada musu hanyoyin da ake bi a samar wa matasan diploma bayan wannan kuma sai a tallata su a kasuwanni ko ta bangaren masu zaman kansu ko kuma gwamnati shine ma manufar wannan muhawarar. Wannan sako ya samu karbuwa sosai daga mahalarta wannan muhawarar ta ba su damar samun karin ilimi. Sai in ce mun ji daɗin mun samu waye kai kwarai bisa ga ayyukan mu mun iya shi amma muna tare da shi cikin jahilci me yanzu wannan formation kin vraiment ta kama mana waye kai za mu shiga mu ma cikin tsari na tahiyar duniya mu ma'aikatan hannu ne me amma ba ni da takarda wadda za ta nuna wannan aikin na iya shi. Furan da aka mana yanzu muna iya mu ma aka fuddo hakkon kur na police ko na gendarme equivalent kin wannan takarda kana iya zuwa daidai gwargwadon ilimin ka ka aje ka samu ka samu sa'a kai fasi haduwa ta gaba za a yanta ne domin kimanta kokarin matasan ma'aikatan hannu goga an gabatar da filin baje kolin noma harkokin ruwa muhalli da kiwo cewa da sahel niger na shekarar 2022 daga ranar 25 ga watan Fabrairu zuwa ranar 2 ga watan mars a nan babban birnin yamai Haka ne gora a wannan filin matasa da dama sun mamaye rumfunan filin inda kowanne ya baza irin tasa fasahar hawa mamman tatin karu 'yansu daga cikinsu ga rahoton nata. A cewar manazarta al'amura ya zama wajibi kasashen Afirka su yi amfani da matasa domin su cimma muradunsu na ci gaban tattalin arziki. A Nijar matasa na shiga cikin fannoni da dama. Isa Sumana da Abdulaziz Umaru sun yanke shawarar yin amfani da wannan damar. Mun kawo kilishi iri daban-daban matasa sun zo da yawa gaskiya mun ji daɗi. Mun haɗu da matasan da mu taɓa tunanin za mu haɗu da su ba. Akwai da yawan waɗanda suka zo wanda shine zuwansu na farko. Arifa Useni wani da ya baje kayayyakinsa ya yaba da kasancewar matasa a fannin kayan abinci na noma wani fanni mai albarka mai iya magance zaman kashe wando. Na zo tare da wata ma'aikata ta gwamnati amma abin da na yi la'akari shine matasa matasa sun fi mai da hankali akan cin gashin kansu akwai da yawan waɗanda ba su je makaranta ba akwai kuma manyan 'yan takarda da suke da master yan makaranta waɗanda suka bar karatu ko waɗanda ba su taɓa zuwa makaranta ba gudunmawarsu na da muhimmanci don inganta rayuwarsu da kuma ci gaban al'umma da na tattalin arziki har yanzu gora akan zancen sahel nijar 2022 bana ne aka gudanar da zama biyu na gasar fasahohin zamani masu dangantaka da noma haka ne fanta bana dai masu masu tsarawar sun aza maudu'ai guda hudu. bunƙasar da noma, lissafin masana'antu na sarrafa albarkatun gonakai, ilimin kamun kifi da kiwon shanu. Ga dai rahoton Olivia Sogbavi. A baza kolin albarkatun noma an girka wata rumfar dijital da aka sanya wa kayan aiki da kuma kwallaye masu buɗin shafuffukan yanar gizo da kuma na salula. Maryama Habibu, jami'ar zane-zanen dijital a haɗakar zarurukan noma na ƙasar Nijar ta bayyana kwane-kwanen da ke cikin gasar Agri Digital. Abu na farko da muke sama gaba kan wannan gasar shine taimaka ma matasa masu ƙwazo da su cimma burinsu a fannin raya karkara na biyu kuma kawo ma manoma sauki a bangaren matsalolin da suke fuskanta a halin yanzu ture nadia jean yar takara ce a wannan gasar ta ba da shawarin wani shafin ba da gargadi da kuma dubarun sa taki a gona wannan tsarin zai ba manoma damar su samu bayyane a cikin harsuna uku haka zalika za su samu karin haske kan dubarun noma ta hanyar yanar gizo zamunta noma na cikin manyan manyan bidiyoyin sabin salo na baza kolin Sahel 2022 a ƙasar Nijar wannan zamantawar na da wasu ƙalubalai da za a tada komaɗarsu, bale ma abinda ya shafi amfano mai fa'ida da wannan fusa'ar. Sai kuma takaitaccen rahoton namu na yau gora a garin Kance da ke a ƙarƙashin jihar Zandar an lura da matasa da dama suna barin karatunsu domin tafiya bakuncin haure. Haka ne gora sun fi ganewa tahiya biɗa akan zaman karatu a cewar wannan rahoton na Muhammad Mamman. ɗalibai da dama ne ba su sake dawowa makaranta bayan babban hutu saboda sun tafi cirani. Amadu Inusa Bala, ɗalibi a aji na biyu na kwaleji mai shekaru shida ya yanke shawarar barin makaranta domin ya je Lagos a Najeriya. Duk da karancin shekarunsa, Adamu ya tafi ba tare da taimakon kowa ba, kamar yadda ya bayyana. Na taɓa tafiya Lagos ina dako buhunan masara, shinkafa da dai sauransu. Na samu kuɗaɗe a ciki, amma sai dai ban yi wani amfani da su ba. Ko yanzu dai ina son zuwa Agades akwai wani abokina da ya kira ni shekaran jiya yace ya samu mana aiki a na Agades. Shugaban makarantar sakandare ta Kance Ibrahim Salamu ya bayyana cewa a wannan shekarar karatu ta 2021-2022 an samu yaran da suka bar makaranta. Dalilin farko da ke sa yara su bar makaranta shine neman kyakkyawar rayuwa. Magajin garin Kance Siraje Shebu ya kara da cewa akwai kuma kwaikwayo daga waɗansu mutane. Idan aka ce tafiyar matasa, kowa ya sani majiya karfi ne suke tafiyar su. Kuma a cikin da'ira idan ba matasa majiya karfi to ba shaka kullum akwai matsaloli. Wannan Wannan matasan arziki ne ga da'iran. Duk da yake a dalilin wannan zuwa cira ne da matasan kance ke yi sosai, da yawa suna dawowa da kudade, haka na saka kyawawan ɗabi'u cikin haɗari domin wasu sukan rungumi wasu sabbin ɗabi'u da suka yi hannun riga da al'adu na gida a cewar tsofi. Sai kuma filin na wasannin motsa jiki tare da Muhammad Gungu. a fannin ƙwallon kwando tankaɗe da rairayen tawagogin nafiyar afirka ga kofin duniya na 2023 ta fuskar maza rukunan b da d har soma a ranakun 25 zuwa 27 ga watan fabiyari 2022 kusan birnin dakar a rukunin d senegal rd congo da masar suna kan daidaiton maki biyar da biyar bisa cin nasara biyu da shan kashi ɗaya kowane ne. a muka zo ƙarshen labarinmu na yau da za ku sake saurare bisa kan lamba uku biyu biyar tare da layin excel ba tare da biya ko da laba.